بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ممكن kasance muna zance akan abin da da cewa da mutane biyu za su yi yarjejeniya tsakanin su ɗaya yana da ƙasa ɗaya shi zai yi shuki. Mun yi zance kan sharatin wannan mu'amala. Muka yi alkawali cewa a wannan saduwa za mu yi zance a kan hukunce-hukunce da suka danganci wayannan mu'amala. zafarce <coughs> ni. Hukunci na farko idan shi ma'aikaci a wannan babi mai shuki ko mu ce shukin da aka yi sabili da hali da aka shiga ciki ba samu yanda ake so ba masalan an yi ruwan sama da ya ba ta shukin da aka yi ko garin da ake musu kankara an yi kankara da yawa ya ba ta shukin da aka yi a cikin wannan halin idan abin da aka samu daga shukin da aka yi ko da ganye ne da aka samu za a ciyar da dabbobi wannan mikidari da aka samu a kan yarjejeniyar da aka yi tsakanin mai kasa ne da wanne ya shuki amma sauran abin da aka yi hasara a ciki to wannan wannan mu'amala ta bata a cikin wannan abin da aka yi asara a ciki izan ya zama na sabili da alin da aka shiga ciki ba samu komi a cikin aikin da aka yi shukin da aka yi hatta a abin da za a ciyar da dabbobi to a nan asalin wannan mu'amala ta walwale ta bata bayan haka izan shi wannan aka sa wannan kasan hannunsa aka ba shi iko cewa ya yi shuki ya yi sakaci ba a samu eh, abin da ake so ba masalan an ce shuka masara ne sai sakaci wannan masaran ba same shi yadda ake so ba ko aslan ba samu masaran ba to anan shi wannan aka ba shi kasan ya shuki a ciki nan ya kamata ya biya bal wajibi ne ya biya mai kasan kiman kasansa matsalan wannan kasan inda zai ba da wannan kasan haya a haya wannan kasan a yi shuki nawa za a biya sa matsalan eka ɗaya ne idan mutum zai haya eka ɗaya ya yi shuki zai biya dala dari uku ko dari biyar to shi wanne sakaci aka ba shi kasan ya shuki cewa abin da aka samu a raba tsakanin mai kasa da shi ya sakaci ba samu alkhairi cikin wannan shukin da aka yi ba to nan wajibi ne ya biya mai kasan kudin kasansa yani kudin hayin wannan kasan hukunci na uku shi wannan aka ba ka san ya eh, wannan shuki ba zai iya shi ma ya ba wani kasan ba ya yi shuki ba da izinin mai ƙasa ba hukunci na hudu wannan ya haya ƙasa. a cikin yarjejeniyan haikasan da aka ba shi ba sa wani sharati ba yani ni ne na ba wani kasa ba da sharati ba bance shi da kansa ya amfani da wannan kasan ba to a nan ya iya shi ma ya ba wani wannan kasan ya yi shuki a ciki tunda dai ba mu sa sharati shi da kansa ya yi amfani da shi ba bayan haka tax ko dariba da ake sama kasashe cewa kowane shekara ko kowane lokaci aka yi shuki a bada kudi kaza wannan kudin ba kan ko wannan taksin ba kan mai shuki yake ba wannan mai kasa zai biya wannan kudi. amma waɗansu ayyuka daban kaman gina rijiya saboda me eh, a samu ruwan da za a shayar da shukin da aka yi ko eh, shirya kaya na shuki da ire-iren wannan nan akan wuyayen wa yake zahiri yana kan mai wuyayen mai shuki ne sai dai in an ce nan sun sa sun yi zance cewa kai mai kasa kai ne za ka tanajin wayan nan lamurra ko ko a'a in ya zama na hali na shuki wannan garin wanda zai yi shuki shi ke tanadin wannan lamura, to nan sai me shi ya yi tanadin wannan lamura. babu shakka cewa wannan duniyan da muke ciki komi na ya faruwa akwai mutuwa akwai ciwo nan idan mai kasa ya bar duniya ko a'a mai shuki ya bar duniya wannan mu'amala shin ta warware ko a'a a wannan mu'amara ba ta warware ba bal izan mai kasa ya bar duniya babu shakka cewa wannan kasan zai koma wurin magadansa to lokacin wannan mu'amala ya saura tsakaninsu da mai shuki ko ko a'a shi mai shuki ne ya koma ga Allah to magadansa su za su saya su ci gaba da wannan aiki har a samu alkhairi na gona ko ko a'a idan su ba su yi aiki gona ba sai su haya wani ya ci gaba da wannan aiki ya so an samu alkhairi sai a raba yanda aka dace allahumma sai dai tun da farko sun sa sharati cewa wani shi zai yi aiki a cikin wannan gonan in babu shi ba za mu yadda wani ya yi aiki ba to a nan a cikin wannan eh, huskan su magadansa ba za su yi su sa wani ya yi wannan aiki ba kawai lokacin da abin da aka shuka zai siro lokacin su da magadan mai kasa ko mai kasan da kansa sai su yi mai sulhu tsakaninsu yanda za a yi a ba su amfanin wahalan da ubansu ya yi ko ɗan uwansu ya yi wani lokaci mutum zai baka kasa ne ka shayar da kasan ba shuki za ka yi ba shine mutum yana da gona ne manya-manyan itacuwa ke ciki kamar gonan mangu eh, ko gonan kwakwa da ire-irensu wannan mu'amala shine tsakaninka da mai wannan itatuwan za ku kulla alkawali eh, cewa za ka shayar da wannan gonan nasa har zuwa lokaci kaza wannan yarjejeniyan za ku yi to wannan yarjejeniyan na shayar da mai gonan mutum ko itatuwan mutum yana da nasa sharati bayan sharatin da muke zance a kai shi ake ce ma shurutul amma cewa su duka ya kamata zama balagaggu masu hankali suna da zabi wannan duka ya tabbata bayan haka eh, abin da za a shayar ya zamana an san ga abin da za a shayar la'alla wani yana son ka shayar masa da itatuwan shibirkikinsa ne inabi ko ne ce yana son ka sha da itatuwan zaitun wani ce kai yana son ka sha da itatuwan eh, kwakwa to ya kamata abin da za a shayar eh, a ayyana shi sa'an nan bagire da za a shayar da shi kuma a ayyana shi ne daga wuri kaza zuwa wuri kaza cikin kasa kaza itatuwa kaza za ka shayar da su wannan ya kamata shi ma a ayyana shi sa'an nan wayansu suka ce itatuwan da za a shayar da shi ya kamata wannan itatuwan su zama itatuwa ne da suna ba da ‘ya'ya kuma ya zamana kowanne daga cikinsu eh, za a ayyana masa rabon da za a basa percentage za a yi za ce malam idan ka shayar da wannan itatuwan za mu baka ɗaya cikin goma ko biyar cikin goma babu eh, laifi a cikin ingancin wannan mu'amala shine shayarwa mutum gabanin su siro su bayyana a kulle wannan yarjejeniya ko bayan ‘ya'yan sun shiro amma ba su kai lokacin da mai za a yi amfani da shi ba duka wannan babu shakka cewa wannan mu'amala ya inganta matukan wannan itatuwan suna bukatan a shayar da su saboda mai su kara fidda ‘ya'ya ko nau'iyansu ya yi kyau wannan duka ba babu laifi ciki wayansu malumma suka ce bai inganta ba shayarwa akan itatuwa wanda suke ba su ba da ‘ya'ya ko da ana amfani da su da eh, su bai inganta ba wayansu kuma suka ce ya inganta sa'an nan wannan mu'amala shi ma ba walwal wannan mu'amala da rashin ɗaya a cikin wannan aka kulla wannan mu'amala da shi saboda kanancin lokaci za mu saya a insha Allah a sabon saduwa za mu ci gaba da wannan bayani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين